hikimar sarauta shine mutum ya zama mai daraja da kima a idan al'umma bisa adalci basarake shine al'umma sai da cewa a koda yaushe yana kusanci da su kuma yake kokarin ya kwato musu hakkin su a koda yaushe idan fa sarauta kike ji da shi sarautar su ta fita mu mulki kike ji da shi sun fi mu dauke shi to ku tafi da shi ku je ku daure shi a turken dawaki eh sai ya yi shekara kada ku ba shi wani abinci face dusa tun lokacin da ya fara bibiya ta na so in kashe shi to amma sai na yanke shawara in kawo maka shi ka gan shi ba gaisuwa ta kawo ni gurin ka ba abin da ke tafi da ni magana ce ta ɗana a wani hali yake ciki na ba ku daga nan zuwa almuru magariba ya zama lalle kun sako mana yaro, in ba haka ba mahaifina ya shiga tashin hankali mugun tashin hankali a zan so hakan ƙwarai da gaske da idan muna tafiya tare da ke wannan kyan naki zai rinka haska ne wallahi wal wal ai mutum shi ke faɗa tarihi ina so ki ba dama domin na kafa na tarihi ta yaya zan kafa tarihi ta hanyar mallaka soyayya ki wannan ma wata sabuwar ƙarya ce Allah sarki sai idan zuciyar ki take faɗa miki haka don na tabbatar ina da ne in maka aure za mu zauna lafiya tun a lokacin ya riga na kansil ɗinka a cikin rayuwata Indiya sai luba. zai yiwu a ce ni ina nan as commissioner of police a ce yar sarki guda a wannan jihar an yi kidnapping ɗinta kai ma ka san ba zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gaji da wannan tafiye tafiyen naka shikenan a ce namiji ba zai zauna a cikin gida ba yau yana can garin gobe yana wancan garin fi sabilillahi to wanda abinki idan na zauna a gida mai zami muka zo na zauna sai mu shiga wani hali su ma mazajen da ke ga suna zama a gida tare da matansu ba a san ransu bane ko kuma rashin aiki shi ke jawo haka kuma karki manta na gaya miki tafiyan nan ba zan wuce kwana hudu ba da gaske nake Ijigo? Ai ka riga ka shigo. Sai na ka tambaye ni izinin komawa, ni kuma in na ga dama sai na ce ka koma. Allah ya baki hakuri. Ai ban ne ka zo man ba ko? Amma ai duk wani shirye-shiryen da ake da wani shawarori da ake a cikin gidan nan da kai yake. Ya kamata idan zai tafiya ka dinga bashi shawaran yayi tafiya da ni, amma baka taba gaya masa yayi tafiya da ni ba. Wai ga miki? Ai duk inda yayi zai tafiya. na tabbata da ke ke tafiya ina ne ina ne ina ne taba zuwa bai tafi da ke ba ta ina ni na tabbata duk inda yaya na zai tafi to kina nan abu a cikin zuciyarsa <laughs> so hana dama na gaya maka tun jiya cewa zan yi tafiya yau zuwa abia kuma da allah make sure that duk abin da ake bukata a gida ya zama ka gudanar da shi ah, kuma kafin ka tafi makaranta ka tabbatar komai is in order duk da dai yaya taka dama ta dade tana ka a ce ai daman ba abin da zan cewa ahmad sai dai godiya don duk wani biyayya ahmad ya riga ya yi min shi ko da a ce Hajiya tana da iyakacin abin da zai yi ke a yaya zainab ba wannan zuga mana ke ce wanda yake sanya maraya ya manta maraicinsa kuma ke ce yanzu ke matsayin madadin iyayena kuma ke ce kika hana duk wani dalili da zai sanya ni to wannan wasa na ku dama akwai riga ku saba ni da kun ga tafiya ta eh, ka ce um, wata uku za ka yi ko kaga fa bana so wallahi bana son irin wannan abu to Allah ya ki hakuri ko kuma kai sai ka dinga biye mishi a Allah <laughs> Allah kayan yayanka aka kada daga bin ɗinki shi ne sai na zaɓa maka guda biyu daga ciki da muka yi da yanka sai na ce masa na ɗauka maka kaya guda biyu sai ce ba Ya yi zainab duk duniya babu mai hali irin naki na tabbata da cewa abin da yake yi min koyaya na bai kauna ta haka haba ahmad ai halin mutum ke sa a ƙaunace shi in baka ka ƙaunata ba kyautata mu ba inda za a yi in ƙaunace ka da kai da yayanka ko riga kun zame min garkuwa a duk wani al'amura na kaga ko ya zama dole na kula da ku haka na gode allah ya saka da alkhairi a'a haba ba komai makarantar nan ke magana a kan kai aso mai isa na wallahi gaskiya ina tsoro kada wata ta kwace min kai kafin eh, mu kammala makaranta ban gane ba me suke cewa to ai kai ka sani cewa suke wai duk kafi kowa iya dressing a campus din nan wata ma dan rashin kunya wai isma'il ɗinka na na burge ta a na kuma to idan ma da gaske suke yi kwata-kwata ni babu ko su da take burge ni don masu ka bane da damuwar da ke gabana kadai ta ishe ni. Wace damuwa ke? Yadda murmushin ki ke ruda da kuma yadda diresin ɗinki ke tafiya da hankali musamman ma idan kina ta ke kin sa abin nake so kawai dan tafiyan ki nake so in gani yanzu dan Allah dan Allah. Amma gaskiya za ka iya kai mutum ka bari. Wallahi ba zan taka kuma nan da can ba sai dai in fi tsayuwa a nan. Ba damuwa ke ce kike da lectures da kika latti za su kafa Na gaskiya na gaji. To gaji? Idan da taka gani kawai shine abin da nake Ai wallahi in ka san wata Kuma Ina son sanya kuma ban san lokacin da san samira ya girma ka a cikin zuciyata ba gaba ɗaya ba ni da wani tunanin ba na ta ba hm. ta wala sa matarka ne kuma ta gari mai tsananin ibada a'a antizi kawai ke da ce Allah ya sa mai halayya irin ta kici ki daina wani tsayawa kina lissafa lissafa yanzu yaro na hali ne da ni ware kuwa ai ke ce duk wani misali ta ya ta gari a duniyan nan da gaske na ka gan shi na ba shi da wata magana illa ta ankle ankle dai ankle dai to ga ka ga ankle I miss you, Uncle. Hmm, I miss you too. ankal yana siya mun ice cream ankal yana siya mun chocolate ankal yana koya mun karatu yana kai ni park <laughs> ifan Allah baba Yaro ya zama dole yayi magana Uncle Ahmad saboda me Uncle Ahmad ya riga gama mishi komai a cikin gidan nan komai da ke gani a cikin gidan nan wanda za a ma yara ba na yi hatta wanka shi yake mishi kin ga ko dole ya dabe ki da magana ya ilahi yaron nan kamar bana mai komai wallahi haka yake ni ma bai damu da ni kamar inda ya damu da shi ba hmm, uncle Uncle Ahmed kawai ka gani a fadar nan? Wallahi fara Ka fi ka dai abinci ka Ke ma sai ki zama. karfe ɗaya da kwanta. Iye. Eh, ina karatu ne muna da exams gobe. Ka ɗage kuma wata ne? Kare kiki goma ci tsiri kina jira ki gada wata ba. jira ki gada wata don gulma. Stupid girl! Get out! Get out! Get out! ba mu da kwanciyar hankali saboda wani lokaci idan ya sha giya ya dawo in ba a yi sa'a ba dukan me yake yi akwai ranar da ya fasa wa antina kai kai subhanallahi wannan maganar naki babu daɗin ji kwata-kwata wallahi amma ku ci gaba da addu'a insha Allah wata ran zai daina dainawa a shekarun nan nasa tun fa muna ƙanana muka san shi da wannan halin ni abin da ma ya fi damuna shine wata rana in yi batan hanya ɗaki na yake shiga to da yake ni bana bacci da wuri sai in koma falo sai ya dawo falon kafin ni na koma cikin ɗaki ne kwanciya ta wannan abin idan daga miki hankali kuma ya daina damin ki insha Allah nan da zuwa baɗi ai ba a gidan kin dawo nan. kin ga daga lokacin ni kaɗai ne zan shiga ɗakin ki karfe takwas daidai na dare ina tabbata a lokacin na shigo ɗakin ki a ba zan tsorata ki ba ko tsoro ma ko da yake na san aikin kai ba za ka duke ni ba ko babu doka kan sai dai dan mari sama sama Thank you. bari kawai wallahi oh, ka siya danka askin ko baka kawo min komai ba kana nuna muku kusa da shi kenan Allah ya baki hakuri ba sai wani Allah amma ka ban mamaki ya kai kasan na son wannan abin sosai saboda kin fi sanin abin da nake so na kin fi da <laughs> amma na gode wani kukul ahmad za su yi debate shi da anti samira a makaranta yana ba gaskiya ne gobe misalin karfe goma na safe a babban makarantar na duk wanda ya ci za a gagarumar wai wai wai wai ka ce gobe akwai bidiri a makaranta to Allah sa dai ni dai kai ne za ka ci Allah ya sa raban samirin amma me yasa kake min haka daga ina maka addu'an Allah ya sa kai za ka samu alkhairi sai ka ce min wai Allah sa na samira ne an ina ganin duk wanda ya so samira abin alkhairi ya so ya zarka duk wanda ya so ni ita ya so ya lafiya

bayan tambaya da muka yi sai muka gano cewa nan ne gidansu kuma kai kai ne kanin mahaifiyarta shi yasa na ce to sai mu nemi izini ko kuma ma mu nemi aurenta gaba ɗaya in kawo ya yarda mana ehm, kace kai professor ne joe professor kuma eh, university ba ba kwarai kuwa ai duk duniya suna maganar cv dina HND a Cat Poly, BSc a UNINET, MA a London University, PhD a Washington, sannan Oxford University na England suna tabbatar da ni ko kuma suka tabbatar da ni a matsayin professor. Abin karatu ka kai wa kura. Kuma kake sana ba? Na program. Yanzu sai dai mu ya kowa da gara ka. To madalla. Eh, eh ai da ku ake gaba ai. 그런 거예요. 그러니까 원래 ce wai in fito da miji karatun ya isa haka idan kuma yana so in ci gaba da karatu to sai dai bayan na yi aure kuma ba san ya zan yi ba samira gaskiya ban san da wani irin fuska zan je in fuskanci yaya na in kawo masa maganar aure a yanzu ba kuma mun riga mun yi magana da ke akan sai mun gama karatu za mu kawo maganar aure me yasa yanzu za su bullo da wannan zancen gaskiya ni ban san ta wani fuska zan fuskance shi har ya amsa bukata ta ba Ahmad so kake da shiga wani hali? Ka san kai kaɗai na saba da kai. Kai na so kuma kai nake so. in ji yarinyar ta dace da ta aure ba wani su minta da shi sai illa ɗanin naka wato wannan magana ta gaba babu komai insha Allah amma da ni nufi na Ahmad sai ya gama karatu ka fuskanta to amma jinda muna da halin ba wai babu ba kuma wannan abu da ka zo da kuma an yi haka kamar jihadi ne to saboda haka ba wani abu insha Allah insha Allah zai in banda zamani ma da ya canja ya za a ce sai mutum ya shekara talatin ko sama da haka sannan ya aure to dama shi zamani haka yake kuma duk lokacin da wani zamani zai zo haka zai zo sai kaga ya zo da wani sabon abu wanda da can ba shi ake yi mu a lokacin mu da zarar mutum ya yi sauƙi alkur'ani shekara 18 sai ma yi masa aure kawai Allah sarki to kaga yanzu duk abin ya sha bamban da irin wannan sai dai addu'a kawai to wannan duk ba mai damuwa ba abin damuwa ba ne kada ka damu to umaru ni na sa'a da na same ka ka da hangen nesa saboda ni aka yi auren nan na samu kwanciyar hankali sosai Allah sarki kada ka ji komai saboda insha Allah ina bana hangen wata matsala saboda tsakaina da Ahmad na gaya masa wani abu babu musu tsakaina da shi ko ja ba zai ba don Allah ya kaso mai ruwa da so Allah bai ba abin da nake so in tana mana nan shine haƙuri shine zaman aure ba wai soyayya ba duk inda kuka kai da soyayya in aka zo aka zauna ko ba jima ko ba daɗe dole za a samu saɓani amma haƙurin nan to shi ne sannan kuma ahmad kai shaida ne in za ka duba tunda muke zaune tare da zainab kuma da kai tsawon lokaci na san baka taba jin kanmu ba ko za ka yi tuna wata rana da aka ce gashi mun samu sabani babu ko ɗaya to wannan kaɗai ya ishe ka misali kuma mu marayu ne kamar yadda ita ma iyayenta suka mutu suka barta haka mu ma namu iyayen ya zama dole mu za mu riga kanmu faɗa da kuma wasu shawarwari sannan kuma ahmad duk wata shawara to ka zaina idan ba na nan kuma sai a buga mu waya idan kuma abun ya ci tura ya fi karfin mu to sai mu samu kawo iya abin da zan ce kenan ko kina da magana <laughs> a'a baban mahmud ba ni da wata magana amma dai alhamdulillahi insha Allah ba za a samu wata matsala ba duk da dai Samira ta samu kyakkyawan yabo daga wajen waɗanda suka santa haka Ahmad zan iya bada kyakkyawan shaida akan shi zamantakewansa da mutane da mu'amalansa ba abin da ce sai dai na ce ku yi da haƙuri da junanku kuma ina fata Ahmad ba za ka ba mu kunya ba insha Allah ba zan ba ku kunya ba kuma na tabbata da cewa duk yadda mutum ya kai ga halayyar sama da kyau inda ya zauna da ke ke ma ke zauna da shi lafiya <laughs> kuma daɗin da nake ji yanzu bai wuce zama da matata za ta yi tare da ke ba na tabbata da cewa zama da ke za ta koyi ɗabi'u masu kyau a wurin ki <laughs> farin ciki na kenan to Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu zaman lafiya a kawo salatu allah Jamila. A'a. Ki ba text nan karanta. To ni ba na rubuta don ka karanta ba ne. Saboda me? Kin rubuta text ɗin ne baki tura min ba saboda haka dole ya kamata in karanta yanzu. To ai abun sirri ne. A'a wallahi sai na karanta. Ban. To tsaya tsaya. Zan karanta maka. Na ji na tsaya ina sauraron ki. Kwanciyar hankali da farin ciki na ya fara samuwa ne a lokacin da na kasance matar Ahmad. ma'abucin farin ciki da walwala haka masanin sirrikan soyayya hmm? mai kawar da Na jinki na fasa ba zan ƙara zaba wallahi baki isa ba wallahi ba zan ƙara sai ta tallahi Me aka ne wani? saboda na fuskanci hankalinka ta sheki shi yasa na bari za ka iya fuskantar abin da zan gaya maka am likita idan kana tunanin sai nutsuwa ta zo jikina sannan za ka sanar da ni abin da ya faru da matata to ba za ka sanar da ni ba gaba daya abin da nake ka da Allah ni ka sanar da ni me ya samu matata likita me yake damunta a binciken da muka gudanar cikin jaririn take dauke da shi ya zubi. inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ka wannan ne ma babbar matsala bayan wannan damar akwai wata damuwa kuma ƙwarai kuwa saboda mu likitoci akwai abin da muke kira ko kuma ake kiransa da turanci placenta wani abu ne da ke cikin mahaifa saboda haka abin da ke cikin nata wannan placenta ya samu matsala saboda haka ko da ta samu ciki ba zai zauna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doctor me yake nufi abin da nake nufi gaskiya rin nan ba ta sake haifuwa ba Antizi, Antizi, Doktor wani wani ne magana ne? Kaga, don Allah, don Allah kai haƙuri, don Allah, Kaji? Laifin daɗi Ina sanki. kuma ki ɗauka cewa lalura da ke tare da ke kamar a jikina take kuma ina so ki sani matuƙar ba za ki samu haihuwa a rayuwa ba to ko shakka babu zan rayu babu da me kake nufi ina nufin ba zan ƙara aure ba har in mutu ban yadda ba kada ka fita daga cikin salihan bayi masu godiya ga duk abin da Allah ya aiko musu mai daɗi ko mara daɗi masu tara ƙaddara duk raɗaɗinta duk zafin da su haɗe ta ko baka san mahalicin ya fi mu sanin abin da ya fi dacewa da mu ba na shiga uku a cikin da ya ce wani sake samun ki ki haƙuri samira allah da ya ƙaddara mana shi zai kuma sauki ya yi haka kuka, ku daina Ahmad da dangana a zuciyanka Zainab to idan ni kadai cewa zai mu. A'a, to ba shi yasa na ce miki amfanin zaman mutum biyun ba kenan? Shi kenan ni kuma sai in kwanta in baki ki ta aiki bayan kuma ga wannan. <laughs> To ai ni na ya wuce ya wuce amai, ya wuce kasala da sauran cututtuka. Ni fa likita cewa in dinga aikin da zai dinga motsa min jini, amma ki kuma cewa yake huta. Hmm? haka fa jiya na ganki kina wanke kayan Mahmud kina ta gyangyadi na ce ki bari idan na zo na wanke kika ki bari to ai ke din ce kayan ki baya fita sosai shi yasa nake wanke masa mhm wanki na baya fita to shikenan daga yau da naki wankin da na mahmud ni zan dinga wankewa in ya so kar ku saka dan bai fita ba mm. karewa zancen miki ji sai mai haƙuri ke dacewa ya ci ba zo. a ma komai da komai nawa ne komai da komai komai da komai ruwa nawa ne nawa makaranta fa nawa ne tauraro fa shi ma nawa ne

Allah cikin mala ila ila ila Muhammadu Rasulullah Lafiya ta waya wallahi. Ah, wallahi ta sauka lafiya yaya. Wallahi yaya baka ga yarinyar ba. Duk wanda ya ganta inda ya san mahaifiyar mu zai ce suna kama da ita a'a daga ita har anti zainab din dukkan su lafiya lau to alhamdulillah yaya eh tana ma ɗakin ta mun dawo tun ɗazu to shikenan yaya sai ka dawo yaya ne Sabira ko kame kiyaye jaririyar nan kyakkyawa ce a kyakkyawa da ita lafiyayya baka gani ba asibiti ta bude idanun ta farare ta tana kallo na amma jarirai na da ban sha'awa samira bai kamata a ce kina yin kuka saboda allah bai ba haihuwa ba ai allah ba lallai sai 'ya'ya ne arziki Allah yakan ba da arziki ta kowace irin hanya wanda mutum bai taba tsammani ba kika sani ko aljanna ce makomar madani da ke idan har muka haye irin jarabawan da Allah ya dora mana na sani duk abin da Allah ya kawo min kaddara ne kuma kuma zan iya jurewa amma dai hawayen ne ba ni nake ba su umarnin zubowa ba sukan zubo ne a duk lokacin da suka ga dama ko ina so ko ba na so to na ji ki daina yin kuka ni ma kaina ina jin abin da yake ji ki haƙuri ki daina mun ba an ta ziya ɗaki ita kaɗai ya kamata mu je mu mata hira yanzu muke cewa za mu je gurin ki. Ba kai wacce ba? Za mm. mu ɗarku na kawo muku. Ban gane ba. Ya Allah, ka min kyauta na gode. Ka ƙara azurta ni da wata ‘yar a yau, na sake godewa. Allah ka zama shaida a gare ni. Wannan kyautan da ka min ba na raina ba ne. Ya Allah, yadda ka mallaka min wannan ‘ya a yau, ubangiji ka zama shaida a tsakaninmu na mallaka wa ahmad da samira ita har abada atizi ban gane ba ba kuma ina so ta kasance samira ce umarta kuma kai daga yau ta fita daga hannuna duk abin da zan mata sai dai yanzu a matsayin taimako ko kuma zumunci na gode Anta Zainab, mun gode. Ban taɓa farin ciki irin na yau ba. Kuma ina so ki sani ko yadda na haifa ba zan so ta kamar yadda nake son yan nan ba. Samira, ki haƙuri. Dama ƙaƙarki ce, ya zama dole ki so ta. Ina ya raya muku wata. Kada sanya ta san iyayen. wani suna za ku raɗa mata faɗa mata suna sai na takwara ka mu? to na gode Allah ya saka da alkhairi na gode sosai Laifin daɗi ƙarewa zancen ji, sai mai haƙuri ke dacewa ya ciri ba zo ‘yar gata. Awin ya baki ta fata kwisi ne ayyo. Gumba babu abin tukwicin wai me yo Sai dai godiya ga rabbi dole ne miyo. Tun da nake rayuwa, ban taɓa jin labari mai daɗin wannan ba. Zainab, kin burge ni, kin kuma yi tunani mai kyau. Wallahi, kin sa kowa da kowa farin ciki a cikin gidan nan allah ya saka miki da alheri a irin wannan hali da muke ciki zainab duk wanda ya sa'a ya mallaki mace mai hali irin naki zainab ya gama morewa rayuwar duniya lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya da ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce duniya wajen jin daɗi ne ɗan ƙanƙani mafi dacewa ko mafi jin daɗin duniya shine wanda ya auri mata ta gani zainab ba zan gushe ba face ina miki addu'a ta alkhairi har in bar duniya baba muhammad ai duk abin da na zama a duniya kai ne sanadi da baka ɗaura ni a hanya ba da ban zama hakan ba kai miji ne na gari abin misali kuma abin alfahari da duk wata mace da ta samu miji irinka Allah ko abin nufi na abin alfahari na ya san gidan nan ba shiga ba fita Tana can tana ta sharar bacci ta ya gajiyar da ita. Ya kai ta nan ya ɗaga ta nan tun zafi suke tsalle-tsalle. Hmm. dole shi sai wani zazzare ido kake. to wallahi idan ka sake ka ji wa yarinyar mutane ciwo sai na yanke ka. <laughs> haba yaya zainab in kin ga yadda mahmud yake tarayyar yan nan ko ni iyakar abin da zan mata ke hmm. ina da tambaya ina jin ka wai anti samira mm-hmm. anti karama a cikin nawan take ko kuma sai ta girma <laughs> tana cikin nam ne albishirin takardata ta aiki na gombe ya a haba da Allah a ina gombe kai gaskiya mu jira sai ta kano ta fito don ni gaskiya ba zan iya barin gidan nan ba kuma sanin kanka ne ba zan iya tafiya an bar su yaya zainab da mahmud ba haba samira wannan wani irin magana ne mutum ya samu aiki mai daraja amma ki ce wai a'a a bari a samu a Kano tukunna ai aikin ai kwai abaka ya fi kaza a kurki antizi gaskiyan samira ne bai kamata a ce mu tafi mu ku ba ni kaina da zan san cewa takardan aiki na ta Kano za ta fito da wuri ba zan karɓi wannan takardan ce zan tafi mu ku ba amma yanzu babu yadda zan yi sai dai kawai abin da zan yi zan bar ta a nan in yi so in riga ɗaukan mota ina zuwa can duk ƙarshen sati sai rika dawo a'a ni ba zan baku wannan shawarar ba saboda ita ma za ta matsu kawai ka ɗauki yarka da matarka ku tattara ku tafi in ce dai gashi da gida da mota duka aka haɗa aka baka haba haba ahmad haba samira ai ba wani abu ne in dai har muddin muna raye ina kano ina gombe um, antizi fi sabilillahi ba ma son mabarku a gidan nan ha ba ya zainab to ya ma za a yi haka ta faru ke samira samira Samira. Samira. laifin daɗi ya yi ƙarewa wannan haka ne. Haƙuri sanya sha'arai na ka zai zama kairi ne. Ƙaddara kuwa yarda da ita imani ne. Samu da rashi haƙuri ki in baki samu ba, ‘yar gata. ya haka tun da suna ci kukan motar ka amma ban yi shigo haka yanzu nake kokarin shiga ciki a ai ban gane kake shirin ka shiga ciki ba da na ga hankalin ka a tashi hula a hannu me ya faru zainab akwai matsala da ta faru ina so dan Allah idan na gaya miki kada ki damu ko kada duk abin da ya faru da bawa kaddara ce daga Allah dole kuma ya karbe ta hannu biyu Abba Mahmud ka tsorata ni ina so ki sani gwamnati ta rufe kamfanin mu saboda samun md ɗinmu da aka yi da wani laifi akan wasu kaya da ba su da lasisi a cikin wannan ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na faɗa miki tun farko ba na son ki yi nuna damuwarki akan ko ba na son ki faɗa su ahmad ko da sun zo daga kaduna saboda ne ai ko ban faɗa musu ba ya zama dole su sani sai dai idan ba su zo ba sun dakatar da dukkan albashin da alawar su ne sai haka dole ne mu nemo wata sana'a da za mu riƙe kanmu da ita الله محمد رسول الله صلى Ah! Kana وسلم ciki. Shinobu. Laifin daɗi ƙarewa zancen ji sai mai haƙuri ke dacewa ya ciri ba zo 'yar gata. Duka tambayoyin ka amsa? Yes, ne. To da ya aka yi. headmaster sai da ya kuka antinmu sai su ɗaga ni sama ɗan ajinmu sai ya suka min tafi kwamishinar ilimi sai ya ta rungume ni shugaban gidauniyar umaru musa ya addu'a sai da ya gaisa da ni sannan kuma aka kira abu aka ba shi yan Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Hmm. guess what a surprise yarki ta ci zurutun kuɗi har naira miliyan uku don allah sannan kuma gwamnati ta ɗauki nauyin karatunta har izuwa jami'a sannan kin sai abu sannan kuma first lady ta gombe state ta gayyace ta cin abincin dare da ita da iyayenta ma'ana dina kuma kin sai abu har da gwamna oh my god what a lovely gift ga yamin da kika ce musu haka na my name is zainab ahmad abdullahi i was born in kano i now live in gombe state and i am the only daughter of ahmad abdullahi and Samuel Elvis. Amma kin biya ni, kin gama da ni wallahi. Auntie, we love you. You are not just a daughter, but a proud new one. Samira wannan ba abin kuka ba ne, abin da ya kamata mai farin ciki ne. Ki daina kuka. Mm. mahaifina ini, ina son musulmi don allah ki daina Thank Baba Mero, ba wani labari. Yau sama da shekara bakwai kenan. Duk inda ya je neman aiki sai a ce za a kira shi ba za a sake kira shi ba. To Zainab, menene matsalar? Wannan ita ce kawai. Idan ba don wannan matsalar ba, ba abin da zai sa a ɗaukan baban Muhammad a aiki, saboda takardarsa tana da shaidan yabo na farko a ciki. Na sani tun yayana yana raye, yana yawan yabon takardun Umar. Ba maganar takardu ba ne, kamfanin da suke aiki ne suka bata musu suna duk inda suka je aka duba takardun sai aga an kama su da mummunan laifi a kamfanin sai a ce za a sake kiran shi ba za a sake duba takardun ba kuma ai ba wannan ne matsala ba kawai ke dai ki ce biki san matsalar ba ko kuma kin sani ba kya so ki faɗa Allah baba mai Mero wannan abin da na faɗa miki ita kawai na sani bayan ita ban san komai ba to ya labarin su ahmad <laughs> bayan allah baban zainab ai mu ba mu da abin da mu ce masa sai albarka da kuma godiya saboda ya riga ya ɗauke mana komai kullum kwanan duniya shi yake aiko mana da abinci da kuma abubuwa na dukkan bukatunmu kuma duk wata sai ya zo kuma ke makin sani don ko shekaran jiya ma yake min waya yake ce min yasa anti ta ci kyautar kuɗi naira miliyan uku a wata gasan karatu da kamfanonin da suke kasuwanci a najeriya suka gudana a sashen arewacin najeriya a gombe yar ku dai mhm. haba baba mero wannan wace irin magana ne a gaban kifa tun yarinyar nan tana jaririya aka ɗauke ta aka basu kyauta aka ce ba a kuma yadda a nuna cewa mu muka haife ta ba to amma kuma ko a wajen Allah ko kuka haife ta kuma ke kika san zafin haihuwarta don haka babu wanda ya isa ya kwace wannan matsayin kinga babu ni gaskiya ba na son irin wannan magana ki bar ta kawai don Allah ba zan bari ba domin kun san gaskiya kuka taki ni ban san komai ba ban san komai ba to idan har da gaske biki sani ba to zan faɗa miki dalilin faruwar waɗannan al'amura waɗanda ina da tabbacin kun san komai domin malamai suna faɗin cewar duk wani ɗa da aka haifa da arzikin shi yake zuwa shi yasa ake son yawan haihuwa domin ba a san wanda zai zo da arziki ba kuma idan kika yi tunani in za ki tuna ranar da aka haifi 'yan nan a ranar umar ya samu ƙarin girma bayan kun kyautar da ita ba a jima ba mahaifinta ya rasa aikin shi ɗin gurungun daga lokacin ahmad ya samu aiki ƙofofin arziki suka buɗe mishi ya ringa samun alheri ta ko'ina a'a a'a babu mero don allah wannan maganan ki batta kawai don ba zan taɓa yadda da ita ba to ko ki yarda ko kar ki yarda haka maganan nan take yarinyar nan gaba ɗaya ta tattara arzikin gidan nan ta tafi da shi gidan ahmad ko ki yadda ko kar yadda abinda na gaya miki haka yake Kaddara ko yarda da ita imani ne, samu da rashi haƙuri ki in baki samu ba, ‘yar gata. za mu tafi kasuwa. Saboda haka ina so ki tunanin duk abin da yake bukata mun je sai a sassaya miki ko? Abba ni ba na son komai sai abu ɗaya. banda abu ɗayan ki faɗi duk ko kuma faɗi abu ɗayan da yanzu nake so abba malamin mu ya ce duk addu'a da aka yi ta a makka wato ɗakin allah idan dai an yi an yi ta bisa kyakkyawar niyya to ya ce haka ne don haka nake so ku tafi da ni makka ɗakin allah ni ma na je na taya ku addu'a allah ya sa min ko aljanna Ko miki albarka. Kawai tunanina shine yadda rayuwarmu za ta kasance tare da ku a gidan alta. Anti, na gode wa Allah da ya ba mu ke a matsayin 'ya. ke ce wanda kowane uba zai yi alfaharin kasantuwar ki ya a gare shi kuma ke ce wanda a zamanin nan ko in ce kowane dan adam mai shekaru irin ki baya tunanin irin naki Allah ya miki albarka ayo abban anti yana da shawara ta me fa ina laifin duka ma mu tafi gaba ɗaya da su yayi umar su mahmud da su baba eh gaskiya ne wannan tunda akwai niyya kam ya kamata ma har kawo babba ya kamata a biya masa amma ina da shawara guda ɗaya zan biya kuɗin kujerun da na? idan ya so kuɗin antinera miliyan uku nan sai a ɗauka a bai yayi umar tunda kin ga aiki ya ki samuwa Kani. ni so sai fara wani aikin zan sake samun wasu kuɗaɗen ma an haɗa masa gaba ɗaya ya je kama aikin yi kin ga aiki ma sai ki samu lada ko eh na gode shikenan ni zan fita Yayi Zainab gaskiya kin surprising din Ba mu taɓa tsammanin za mu ganki yanzu ba. Hmm, wallahi kama wata. Assalamu alaikum. A'a. Wa alaikum salam. Zainab. Hmm? What a surprise. Zo ki kenan. Wallahi. Ina ina gaji yanzu. Ya su abban Kano. Lafiyar shi kalau. Dama hmm. na zo ne na gaishe ku kuma ina so zan koma. kuma ina so na wuce tare da zainab zainab wannan wani irin wasa ne yadda kika murti ke fuskanki haka a sai ki tsorata mu ka ɗauka wasa nake wallahi ba wasa nake ba da gaske nake zan tafi kuma ina so na tafi da zainab ya zainab lafiya faru ke samira in kina kaunar allah ki daina tsoma ki a cikin magana na da ahmad kin ji ko Zainab. Me ya zafi haka? Idan a bayan ido idona ne aka ce za ki zo gidana a cikin wannan yanayin, wallahi ba zan yi ba kaga in kuna da abin da za ku faɗa ku faɗa ni ina so zan wuce kano Zainab, abin da nake so da ke, babu komai. Ah, yarinyar nan sun masu fara jarabawa nan da sati ɗaya su fara jarabawa. to yanzu ka samu hutu ne kai na zan kawo ta Kano ne sosai ta zo ta gama hutun ta ba magana hutu bane ni ina so ɗauki yata ne in gurungun ta koma hannuna ko ka manta da cewa ni nan na udanta na ji tausayin ku na ɗauke ta na ba ku ita 那我们再按把车起来了，拿吧。अब देखो ऐसा कुछ बातों को हाइपोन बा और मजे नच्चे थे हाइपोन सुन ये छोड़ की ये नहीं की ये बहुत चुकी की ta tare da kwana goma sha biyu yau abai yi ciwon ciki yi zazzabi yi ciwon baya yi na'udu yi shayar da ke kusurin shekara guda sannan na miƙa suke. ke yi ɗauki da mutanen da ba su yi darajar zumunci da kyautatawa ba shi aminci da alkhairi saboda talaucin da Allah ya jarabe mu da shi har ba sa son su kaki gidan iyayenki saboda babu ɗansu da aminci mai kyau ko kuma ke ba za ki zauna da jahil ba ina son ki yata ya da ɗauke ki ya mai da ke gidan iyayenki ki zauna da muke inda ta talauci zainab ba mu taɓa furta irin waɗannan munanan kalaman da kika faɗa yanzu ba saboda Oh, me su haka za ta faru da ba su taɓa nuna miki ki so mu ya zainab ta ki manta da alƙawarin da kika yi Allah kika ambata a matsayin shaida akan kyautar da kika ba mu haka kuma a yau samira ina so ki sani Allah bai sake ambata a matsayin shaida na kwaci ɗata har abada ki je ki shiga mota da miliyan biyu kuɗin da ta ci ni kuma ku mu da fama da abinci Yeah. ina so ki sani cewa ni mahaifinki ne sannan kuma samira ita ma ki ce duk duniya babu wanda ya sai canja wannan kuma ina so ki sani cewa muna son ki saboda abin da nake so yanzu ki bi ta ku tafi Allah ya miki albarka abba ba zan taɓa ƙirgin ka ba. Mami, ci gaba da mana

Oh Hikimar sarauta shi ne mutum ya zama mai daraja da kima a idan al'ummar bisa adalci. Basarake shi ne al'umma sai da cewa a yaushe yana kusanci da su kuma ke ƙoƙarin ya ƙwato musu hakinsu a yaushe. Idan fa sarauta kake ji da shi, Sarautar su ta fi tamu mulki kike ji da shi sun fi mu ɗauke shi to ku tafi da shi ku je ku ɗaure shi a turken dawaki eh? sai ya yi shekara kada ku bashi shi wani abinci face dusa ya sai luba tun lokacin da ya fara bibiya ta na so in kashe shi to amma sai na yanke shawara in kawo maka shi ka gan shi ba gaisuwa ta kawo ni gurin ka ba abin da ke tafi da ni magana ce ta ɗana a wani hali yake ciki na ba ku daga nan zuwa almuru magariba ya zama lalle kun sako mana yaro, in ba haka ba mahaifina ya shiga tashin hankali mugun tashin hankali a zan so hakan kwarai da gaske Kuma idan muna tafiya tare da ke wannan kyan na jirgin a haska wal wal wal ai mutum shi ke kafa tarihi ina so ki ba dama domin na kafa na tarihi ta yaya zan kafa tarihi ta hanyar mallaka soyayya ki wannan ma wata sabuwar ƙarya ce Allah sarki sai idan zuciyar ki take faɗa mata haka dan na tabbatar ina da yaƙini in muka aure za mu zauna lafiya tun a lokacin ya riga ne ɗinka a cikin rayuwata

zai yiwu a ce ni ina nan as commissioner of police a ce yar sarki guda a wannan jihar an yi kidnapping ɗinta kai ma ka san ba zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un